na tashi da abin da nidi a rayuwata ban taɓa ganin abin da ya gigita ni akan wannan zamanin irinsa ba wallahi tallahi ni dai tun da na tashi a rayuwata maganganun dai da na ga yau ana sharin ta whatsapp har ya zo na ji ba abin da ta damu hankali fiye da wannan abin gaskiya kuma ni abin da nake so in ce a nan shi wannan wanda yake wannan maganganun abdul jabbaru kenan wato abdul jabbaru abin da ni nake so in nuna ma a nan wannan maganganun da ka faɗa da kake nuna cewar a wasu ne suka faɗa wa annabi ko menene whatever ya yi munin mani wallahi tallahi na rantse da Allah an yi 'yan shi'a da ake ta magana a kai ake ta magana ban taba samun wani audio da na ji yadda aka yi dabdala akan manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan irin wannan matsiyacin audio wannan matsiyacin audio karatun da bai da amfani to wa kake karanta wannan karatun wa kake karantawa wa kake karanta wannan karatun saboda inda illar take guda ɗaya ne zuwa biyu in karatun ka kake karantawa wasu sun faɗa annabi amma kalmomin sun yi tsauri ka dinka jifan manzo sallallahu alaihi wasallam ko mahaifinka ne yau aka ce ko yayanka aka ce a tsaya a kota kai shaida me wane ya ce a kansa in dai wa'annan kalmomin ya faɗa ya kamata ka saya su ya kamata ya kamata annabi ba wasa bane ba ba mu da abin da ba mu da wani mutum da ya kai shi ka juya kawai ka duba ka ɗauka a cikin rayuwar mahaifinka ɗauko kawai iya waƙoƙi da ya yi na yaban annabi kai ka san bai cancanci wannan karatun da kake ba shi yasa ba a san mutane ba su yi karatu ba su ce dole sai sun zama shugabanni na al'umma wajen koya musu addini wannan ya nuna kwata-kwata ba kai karatun ba in kuma ka yi ba karatun kai ba zuwa kai kawai kai ta bincike da risa mutane su zauna a intanet su ta dube-dube ko ka shiga eh, library library na na turawa eh, na yahudawa zai ka ɗebo abubuwa kai ta karantawa a ina aka wannan abubuwa in an yi kai a ganin kama gaske ya ma wannan zai hau wannan zai zama how how this could be ya wannan zai zama gaske an zo ka karanta abinda ka ga Allah Allah Allah ya dauna ma arziki na rantsi da Allah Allah ya auna ma arziki in an zo kalmomin fa da kake ji fa magana kwartanci kake da magana zina da kwanciya da mace da waye da waye me ya kawo sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu na rantse da sarkin da ya halicce ni tun da aka haifan na shekara ta fi talatin ban taba jin wani abu da ya gigita ni wajen aka yi annabi batan kamar wannan nan rahama Sadauce ce ta yi abu a ƙasan rubutu wani ya je yayi to wannan ɓatancin da ya yi wancan billahi lazina ka ya ninka shi an yi abin nan a faransa ni ban ma tsaya na ji me aka ce ba amma na ga yadda mutane suke kuma ka gode wa Allah da mutanen duniya ba sa jin hausa duka amma wallahi da duk inda ka shiga wallahi sai sun ma sai sai sai ka gane baka da wayo wa'annan maganganun gaira ba dalili to in ka koya wa mutane me ka koya musu wannan mutane ba su iya sallah ba ka koya musu sallah man mutane suna fama da yadda ake cin amana da yadda ake zina da waye duk kai kokarin koyon yadda za a hana wannan mana me kai ka can ka tsagaya karatun karatun banza karatun da ba ruwan karshe karatun da kai ka san ƙarya ne ni in dai na zauna ana karatu na ɗau littafi ina karatu da na karanta ɗaya ko akan wani wali ake magana kowa da na karanta na ji wannan abin abu ne ma ba zai taɓa yiwuwa ba kawai ajiye shi nake to me ne kai kama ɓata lokacin ka wai ka haddace wannan abin anya ku kana sallah in kana sallah anya wace irin sallah kake wannan in san abin da Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to kai in kana ma sallah wannan ya kama nan maganganun da kai ai ba kai mun sallah ka ba ta da amfani mun san gwamnati ba ta yi komai mun sani mun san wannan ba za ta yi komai ba ba ma tunanin ta yi ko da za ta yi wani abu ba mu sa ranmu za ta yi ba amma ba komai lokaci ne abu ya kai kowanne ka kazami ya ɗauko abin kan annabi kuma kai kai da background ɗinka yake mai kyau ake gani tun da muka taso mun tafi akan koyowa mahaifinka har zuwa lokaci mai tsayi amma baki ɗaya ka zo ka karkace ka haɗa abubuwanka ka watsa su saboda sarrai san mutane su bi ka to ba kai ka ce ba amma kai maganganun sun yi ma laushi da ka gaya wa annabi su shi yasa imam eh, eh, eh, imam al-bukhari ne yake cewa al-ilmu qabla al-qawl wal amr haka ne al-ilmu qabla al-qawl wal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah annahu la ilaha illa li ya kamata mutane su dinka farawa da ilimi kafin ko me zaka yi wannan ya nuna duk karatun da kai ma baki ɗaya na banza da wofi ka je kai na iska kuma ba shi yasa ba ni ba ba wanda da zai kai tsaye in ana kwatancen malamin wannan malamin na yi karatu na je na bar gida na yi daɗe na dawo na tafi karatun addini addini addini addini addini haka ne ta karatu amma na rantse da Allah ko a tarihin da ake gen an ce abu jahil ya jefa annabi da magana wancan kafirin ya jefa annabi da magana na rantse da allah ban taba jin wanda ya fito da maganganun haka a malaman irin da yadda ka fito da su ba ta yi tsauri da yawa me haka menene dole sai ka yi mabiya ta karfi da yaji annabi to na rantse da allah na rantse da allah ka saurari abin da zai biyo ma baya in dai akan annabi kuma mu tsakanin mu da kai sai dai mu ce Allah isa kuma ka nuna mana kai waye ka nuna mana tantagar yawan bai san abin da yake yi bane saboda in ba baka san abin da kake yi ba wa'annan maganganun kowaye ya faɗe su ko su arnan na duniya arnan kansu duk fim din da zaka kalla ka je ka kalla ba wanda zai fito ma da maganganun ko a bidiyo ko a buga gatsau haka suna sayawa kuma waye faɗi wannan me gaskiyarsa a gaban ka akai kana gun akai ko a kotu akai kana wajen a lokacin sannan kai ka san ƙarya ne shi ya kamata ka karanta nawa ne suke nan suna cin amana nawa ne a inda suke inda kake karatun nawa ne ba su iya sallah ba ba mu da aiki kawai shi kenan sai dai mu ɗauko karatun da ba shi ne ya kamata a yi ba ga abin da zamani yake ciki ga wahalalin da ake ciki amma ka ɗauko annabi ka sa a gaba kai ta dabdala a kansa ka to ka jira ai abin da zai same ka Allah yana nan aji ka jira wallahi Allah ba zai bakka ba wallahi ba zai bakka ba wannan ba ba abu bane mai kyau kwata-kwata wallahi Allah ba zai baka ba mu ba mu sa rai gwamnati za ta iya wani abu ba in ta yi haka muke so a tsayar da ɓannar amma ba mu sa ba amma wallahi tallahi a jirayi zuwan lokaci shi za mu faɗa kawai abin ba za mu dinka cewa an bawa Allah ba ne kawai a jirayi zuwan lokaci kawai wannan ma ya zama dabbanci iskanci kowa ya ɗauko ƙayarsa da shararsa da bolarsa da komai kan manzo sallallahu alaihi wasallam muna da wani abin da muke takama da shi da ya wuce martaba annabi duk tsarkake annabi da Allah a cikin Qur'ani mutumin da aka saukar wa sallah kai a faɗi wannan maganganun akan sa haka zo kana zama kana faɗa wa mutane baro baro wannan wulakancin ya kai wulakanci so aka za mu ba ku ta gaya mutane ƙarya hakku tashi wasu yara haka ka ga yara ba ba hadisi ba aya ba komai mutum ya ta karatu cikakken misali babu in ya zauna ma yana misalin sai ga baki ɗaya ma raina kansa hankali babu wanda na rantse ma da Allah zai ɗau saba wa Allah ya tsira wallahi bai isa ba yana musulmi ko yana kafiri ya ce zai taɓa annabi ya tsira wallahi bai isa ba Allah ne kaɗai ya san me a ranka ba mu sani ba mun roƙi Allah ya shirye ku ya shirye irinka amma dai ina tabbatar maka wallahi ka jira zuwan abin da zai biyo baya wallahi Allah ba zai bari ba haba ai rashin kunya ka tai yawa tun da nake a duniya wayannan maganganun ban taba jin an fito da su ba akan annabi dai ban taba ji ba ba ma wanda da taba jin ya tara mutane yana ba su labarin ku zo ku ji abin da an agaya annabi kuma irin maganganun aka yi kaza kenan sannan aka kaza sannan ka ɗauko kalmomi kalmar kwartanci kalmar waye kalmar zina kalmar giya kalmar ka ɗora sunan annabi akai? kai kai kuma wai karatu kaje kana fassara larabci kana fassara larabci ka gidan giya a saudiya ka ji ba a larabci shikenan kawai da mutum ya karanta larabci ya fassara shikenan yayi karatu yana da ilimi to Allah yana nan